إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan kai wana musulmi ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ibadun rahman da ke wannan guri mai albarka barikin 'yan sanda na unguwar 'yan kwaki cikin birnin kano kamar yadda sanarwa ta gabata yawa eh, muka yada ta a media da sauran eh, wurare za a zauna ne tare da ɗan uwa sheikh ishaq barista wanda da muka fi sani da eh, sheikh ishaq adam ko rijiyar zaki Allah ya ƙara mara lafiya to sai dai wani uzuri na wato da ake kira kanta ko ta kwana ko ake cewa uzuri emergency ya faru da malam ta yadda ba zai samu dama zuwa a wannan karo ba sai karo na gaba to amma bisa san alkhairi da yake yi wa wannan masallaci ya ga da yake a bar mutane bayan an gayyace su kuma a ba da sanarwar ba za a yi ba to gware ya kasance malam ya turo mana wani malam din ina fatan mun gane gwani ya turo wani gwani din sheikh ya turo wani sheikh din ina fatan mun gane mun kujera ce ta malaman mu babu wanda zai iya cike ta sai su malaman namu Allah ya saka masu da alkhairi wanda yake gabana dukkaninmu ba bako ne da yawa a tare da mu ba a sunan malamin shahararre ne idan na faɗa daidai shine a sheikh malam khamis nasiri haka ne malam a to wannan malaminmu ne da daɗewa kuma duk wanda suke cikin gwagwarmaya ta abin da ya shafi a bibiyar laccoci da ake yi na raddi akan abubuwan da suke na shubuhohi wanda suka shafi aƙida ko suka shafi musulmi kai tsaye to ya san malam yana cikin shahararru a wannan fage mala Allah ya masa yaro kirji sosai wajen iya bayani da sarrafa harshe da fasaha da zalaka da isar da sako cikin yan gunta cikin kalmomi masu albarka ina fatan mun gani malam gwani ne na alqur'ani ina fatan mun gani a yake suna da yawa ina fatan mun gani ba don ba don ba da sai in ci gaba bayani to bana so ne a ce ko in an zo harkar kantin malam zai hada ni ya sanya ni shugaban <laughs> kwamiti na kantin don malam ina fatan mun gani a abinda wancan maudu'in aka so ya magana a kansa shine muhimmancin ilimi a rayuwar matasa to sai malam ya to mana da wani maudu'i wanda yake gagarimi kuma mai muhimmanci kuma kamar mu 'yan Najeriya za mu fi gane muhimmancinsa ina fatan mun gane maudu'in da malam zai magana a kansa shine sababbukan da suke sa a yi arziki in na faɗa daidai ko wani abu makamancin haka to dama ai ba sai an gaya maka ana cikin matsi ko ba sai an gaya maka ana cikin talauci ba a ƙasar nan duk wani abu da zai sa sababi halastacciyar hanya wata take alƙur'ani ya yi da ita na hadisa a nabi sallama da sunnasa sun yi da ita to za a nuna maka ga sababbukan da suke sa bawa ya samu arzikin duniya ga kuma sababbukan da suke sa bawa ya samu arzikin lahira kaga wannan lissa ce gagaruma wace ba da iya fatun kunnenmu ya kamata mu saurara ba kamata ya mu buɗe marafin zukatanmu domin ta shige kai tsaye ina fatan mu gane a ƙarshe ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya masa gamdakatar ya kuma haskaka ƙirjinsa ya datar da kalmominsa mu kuma sai mu ji da saurara Allah ya saka malam da alkhairi malam fadal mashkuran ma'ajura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسار على منواله ونهجه إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka tsarkakakkiyar gaisuwa wacce take cike da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yadda ya so ya ga dama shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da ashirin da shida ga watan juma da sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta 22 ga wata na goma sha ɗaya a cikin shekara ta ashirin biyu bayan miladiyar annabi isa a wannan masallaci mai albarka masallacin ibadun rahman da ke rukunin gidajen 'yan sanda a unguwar oki ko kofar wambai ko 'yan awaki da ke tsakiyar birnin kano muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da duka na ragowar garuruwan musulmi kamar yadda ɗan'uwa malam buhari ya ambata haɗuwarmu a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne a kan asbabu jalabar rif sabubban da suke janyewa bawa arziki su haɓaka masa wannan arzikin su dawwamin masa da wannan arzikin kuma ya amfana da wannan arzikin duniya da lahira a idan aka ce rizko ko arziki a asalin kalmar arziki ba hausa ce ba kalma ce ta larabci da bahaushe ya rasa me zai iya fassara ta da ita a hausarsa sai kawai ya hausantar da ita ya ce mata arziki amma asalin abin arrizko ne kuma irin wannan salo da uslubi za mu ga akwai shi da yawa a yaren malam bahaushe kusan duwata kalma da za ka ji bahaushe ya ambace ta ta fara da alif da lam To asalin ta larabci ce ya rasa yadda zai fassara ta a hausa kawai sai ya hausantar da ita kamar ya ce maka allo ai kaga abin asalinsa allahu ne bai san menene allahu ba kawai sai ce masa allo kamar ya ce maka albasa kaga ya salin ai albasalatu ne da bai san abinda zai ce wa albasa ba kawai sai albasala sai kira ta da suna albasa to haka shi ma rizqu ne isan ya zai fassara shi da hausarsa ba kawai sai ki shi da suna arziki to idan aka ce arrizqu ko arziki me ake nufi da arziki malamai suka ce arrizqu ma saqahu Allah ta'ala ila al-abd wa mallakahu iyya arziki shine duk abinda ubangiji mai girma daukaka yake nika shi ya sada shi zuwa ga ɗan adam kuma ya zamanto mallakarsa ne Allah ya mallaka masa da abin da aka baka ajiya ai kai ma ka san ba naka bane ba ko bai zamanto mallakarka ba sai dai in ka ce shi zulman wa zuran amma abin da Allah ya mallaka maka ko ta hanyar nema ko ta hanyar kyauta to wannan shi ake kira da suna arrisku ma saqahu ta'ala ila al-abdi wa mallakahu iyya abinda ubangiji mai girma daukaka ya bawa bawa kuma ya mallaka masa shi wannan shi ake kira da suna arziki to akwai anwa'ur rizq wato nau'ika na arziki galibi idan muka ce arziki abinda yake kaiwa zuwa ga kwakwalwar ɗan adam kuma zuciyarsa take saurin hararowa su ne kuɗi shi sa za ka ji shi ma mai gabatarwa Allah ya yafe masa ya buga misali da irin hali da ake ciki a ƙasa na talauci da matsi har yana muka bushara da cewar ku karkada kunnanku ku ji hanyar da za ku fita ya ce wani masanin tattalin arziki ya zo ya ajiye muku a gaba kuɗi ko dukiya wani nau'i ne na arziki kuma baya cikin lissafin farko da malamai suke kawo a matsayin arziki dukiya tana zuwa ne matsayi na hudu ko na biyar a cikin irin abubuwan da ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa bawa na nau'ikan arziki kuma za ka ga in ka sa ta a farko ka rushe abubuwa guda hudun da suke gabanta to aka baka dukiya aka raba ka da waɗancan abubuwa guda hudu to ba za ka taɓa jin daɗin dukiyar ba dole sai ka fara mallakar waɗancan abubuwa guda hudu sannan ne idan dukiya ta zo a na biyar sai ka ji daɗin dukiyar sai kuma abubuwan da suke biyo bayan dukiya shi ma a matsayin arziki akwai nau'ika na arziki masu yawa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa bawa mafi girman arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa bawa wanda ya fi kowanne daraja ya fi kowanne kima ya fi kowanne ɗaukaka a cikin nau'ikan arziki kasuwanci ne da idan mutum ya same shi baya karewa tijaratan ce lan shine al-imanu billahi azza wa adam Allah ya arzuka shi da cikakken imani da fahimtar imanin da tsayuwa akan imani duk mutumin da ya samu imani to ya samu cikar arziki gaba daya kuma ya samu mafi kololuwar abin da ake kira da suna arziki duk mutumin da ya rasa imani ko da ya fi kowa kuɗi a duniya to za ka ga cewar bai samu komai ba don yana cikin asara cikakkiya Allah ta'ala yana cewa wal asri innal insana lafi khusr yace na rantsi da Allah na rantse da lokaci wal asr na rantsi da lokaci innal insana lallai ɗan adam lafi khusrin yana cikin asara da tadewa a rayuwarsa sai ce lallabi na amanu wa amilu salihat sai dai fa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari Wata tawasaw bil wata wa tawasaw suka yi wasici da haƙuri kuma suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri kaga dan wajen Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana cewar babu taɓaɓɓe wanda yake cikin asara yake cikin baƙar asara irin wanda ba shi da imani ɗan duk irin abin da ya tara na dukiya ko ilimi za ka ga abin tawaya ne a gare shi za ka ga abin ban takaici ne a gare shi ana ba da labarin wani profesa ne wanda lokacinsa yana daga cikin mutanen da a duniya ake ji da su wajen harkar likitanci da sanin ilimin magunguna ɗan asalin ƙasar indiya ne wataran sai ya tafiya ta aiki ta kama shi an daɗe ana bukin an daɗe ana bukin aka ga ya toshi wata ƙasa domin ya je ya yi aiki ya bayar da magunguna ga marasa lafiya a asibitoci ya zo aka tare shi a airport aka kambama al'amarinsa aka girmama shi aka kai shi hotel mai tsada aka ajiye shi da safe shi zai tafi asibitin da aka gayyato shi akan hanya kawai sai zo wucewa ta wata mayanka kamar nan Kano ya sauka zo wucewa ta abbatuwa sai ga an kifar da saniya an danna mata wuka an yanka ta sai fashe da kuka aka ce ah, ranka daɗe kan me kake yi me yake faruwa kake ku? kake ai Allah da nake bauta na ga kunyanka kaga wannan akwai asarar da ta wuce wannan ina ganin ya kai makura cikin ilimi da wayewa amma ya samu tawaya ta imani yau gashi wai dabba yake kuka dan an yanka ta kaga wannan babu asarar da ta wuce wannan a cikin suratul tin ubangiji ta'ala yana cewa wattini zaitun, wa turi sinin wa hazal baladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim lallai mun halicci ɗan adam cikin mafi kyawun suffa mafi kyawun banƙaye Allah ya yi fakejin ɗin ɗan adam da wani fakeji wanda yake mai banƙaye ba wanda ya kai ubangiji mai girma ɗaukaka iya ƙawata halitta ya sa wa ɗan adam na'urori masu ban mamaki na'ura ta ƙwaƙwalwa na'urar idanu na'urar ci na'urar gani na'urar magana duk waɗannan ahsanu ƙoyin ne tun maradadnahu asfala safilin sannan sai muka mai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa ya zamanto wulaƙantacce wanda baya iya katabus wane ne wannan asfala safilin din shine wanda ba shi da imani dan Allah a gaba ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun imani shi yake control din zuciyar bawa duk lokacin da bawa ya tsinci kansa cikin matsala da damuwa irin ta rayuwa babu abin da yake haƙurtar da zuciyarsa ya samarwa da ƙwaƙwalwarsa nutsuwa da tunani mai kyau in ba imani ba da zarar mutum ya rasa imani to da zarar ya kasa mallaka zuciyarsa ko ba zai taɓa rabuwa da damuwarsa ba shi sa za ka ga galibin waɗanda ba su da imani idan musiba ta same su duk girmansu duk shekarunsu duk wayewarsu duk matsayinsu a cikin al'umma sai musiba nan sai ta buge tunaninsu ga mutum ya faɗi a ƙasa yana ta birgima alhalin tsohon gwamna ne ka ga mutum ya faɗa a ƙasa yana ta kuka alhalin ya taɓa zama minista a ƙasarsa saboda wata musiba da ta same shi saboda ba shi da imani kaga asfala safilin ɗin kenan abu na biyu daga cikin nau'ika na arziki wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa ɗan adam babu kamarsa yake biwa imani a daraja ta biyu Shi ne al'ilmu wa hudu, wato Allah ya arzikta bawa da samun ilimi bai ga samun ilimin kuma akwai fahimtar addini waɗannan abubuwa guda biyu babban arziki ne da hatta ubangiji mai girma ɗaukaka ya yabe su a cikin a cikin ayoyi da dama na alkur'ani daga cikin irin ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka yana cewa yi hikima hikimata mai yasha wa qad utal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kafira. Allah ta'ala yana bayar da ilimi ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikma duk wanda ubangiji mai girma daukaka ya bawa ilimi faqad utiya khairan kafira. lallai Allah ya bashi alkhairi wanda yake mai tarin yawa a wata ayar ubangiji ta'ala yana ce ya hada ilimin da imanin waje daya yace da su yake ɗaukaka ɗan adam yarfa'u Allahu allazina yarfa'u allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka daraja da matsayin waɗanda suka yi imani a cikin ku kuma yana ɗaukaka daraja da matsayin waɗanda suke da ilimi a cikin ku gaba magana ta biyu shine fiqhuddin fahimtar addini baya ga ilimi ya zamanto ka fahimci addini fahimtar addini shi zai sa ka fahimci rayuwa ka sanya za ka rayu cikin nutsuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mai yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda ubangiji mai girma daukaka yake nufin sa da alkhairi sai ba shi fahimtar addini me yake nufi da fahimtar addini malamai suka ce alfiqhu fid din Kuwa huwa ma'rifatu daqa'iqil ulum allazi yashmalu kullal funun dan adam Allah ya masa baiwa ya san ya kuma fahimci ɓangarori na ilimi da ya shafi kowane fanni bangaren tafsiri ya sani bangaren hadisi da mustalah dinsa ya sani Ɓangaren lugga da adab dinta ya sani Ɓangaren nahau da sarf dinsa ya sani ɓangaren fiƙo da usul ɗinsa ya sani ɓangaren turanci ya sani mathematics ya iya fahimu da ƙa'iƙil ulum allazi ya shimalu kullal funun wannan shi ake nufi da alfiƙihu fiddin to wannan ni'ima ɗin ita ma gaba take da ni'ima ta dukiya domin idan aka baka dukiya mai tarin yawa kuma baka da ilimi zaka iya sarrafa ta ba zaka iya sarrafa ta ba ƙarshen ta sai ka zama wawa ka zama to dolo a zo ana ta me ana ta cutarka ana maka wayo a cikin ni'imar da ubangiji ala ya baka arziki na uku da ubangiji tala yake bawa ɗan adam wanda ya fi dukiya shine as-sihhatu wal afiya arziki na lafiya ko bai fi dukiya ba duk kuɗinka in baka da lafiya za ka ta kashe su ne don neman me amma idan kana da lafiya kuma fa sai kai sanin kuɗin kunan ko saboda haka lafiya wani gagarumin arziki ne da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam ba za ka gane kima da darajar arzikin lafiya ba sai in ka je asibiti ka ga irin mutanen da suke cikin critical situation Allah ta'ala ya jarrabe su da abin da kai gashi kana iya yinsa cikin sauƙi amma su yana zane musu wahala talaka nan tsallaken triumph ka shiga urology ka ga yanda mutane suke kuka suna ihu da idanunsu ba wani abu ne yake musu azaba tsari ne kadai Allah ya hana shi fita ta jikinsu ka ga yanda mutum yake suma saboda me fitsari yaƙi ya yaƙi fita daga cikin jikinsa akwai irin wawayen mutanen nan gulatu sufiya waɗanda suke iya gaya wa Allah maganar da suka ga dama saboda suna ganin su sun tumbatsa sun kai matsayin da suka kai a zamanin tabi'ai an yi irinsa ya ringa yawo cikin mutane yana cewa shi ba ruwansa in Allah ya ga dama ya sashi aljanna in ya ga dama ya sashi a wuta wannan duk ganin damar Allah ne baya fata ba zai roƙa ba in Allah ya ga dama ya bar shi da lafiya in Allah ya ga dama kada ya bar shi da lafiya nan ma shi ma ba zai roƙa ba sai Allah ya jarrabe shi sati biyu bai fitsari ba sai gashi yana yawo makarantun allo tsangaya inda ake koya wa yara alƙur'ani yana gaya wa ƙananan yara makaranta alƙur'ani ud'u uli Kumul, kazzab fa innahu ibtiliya bi lisanihi shi da Allah ku taimaka sai wannan baban nakwa makaryaci addu'a ya ringa karyata kansa yana cewa da yana cika baki yana duk abin da Allah ya ga dama ya yi masa sai me to fitsari kadai Allah ya rike masa sati biyu sai gashi yana bin tsangayin alkur'ani yana kuka yana cewa ud'u li ammikumul kazzab ku yi wa wannan baban naku makaryaci addu'a fa innahu butiliya bi lisanihi yace domin an zarrabe ni da harshe na baki na ya jango mun irin yanda bahaushe yake cewa baki shi yake yanka wuya saboda haka lafiya tana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam ka je irin trauma center ɗin nan a asibitoci wurin mutanen da suke samun matsala ta jijiya suke samun matsalar spinal cord ka je ka samu mutum yana kwance gashi a jikinsa babu wani alam na rashin lafiya in ka taɓa fatarsa babu zazzaɓi babu ciwon kai babu kurjewa babu karaya amma yana kwance kamar ruwa dan yatsansa ba zai iya kadawa ba saboda jijiyar da take transferring din motion a jikinsa ta tsinke ya rasa inda zai sa kansa yana kwancen nan zai bawali yana kwancen nan zai bayan gida yana kwancen nan zai bayan? inda za ka mallaka masa duniya ka ce ya fanshi kansa ya samu lafiya ta minti biyar zai iya ba da duniyan nan gaba ɗaya don ya ɗan huta na minti biyar kaɗai ashe kenan arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi mana na lafiya Ga gamunan da yawa akwai mutumin da sai shekara bai je asibiti ba akwai mutumin da zai iya ce maka shekararsa biyar bai taɓa kwanciya asibiti ba wani ya ce maka shi tun da ya zo duniya ko ruwa ba taɓa ƙara masa ba akwai arzikin da ya kai wannan saboda haka wannan shi ma wani nau'i ne na arziki arziki na hudu da ubangiji mai girma daukaka yake bawa dan adam daga cikin anwa'ur rizq shine al'am wa salama arziki na tsaro da zaman lafiya domin bayan da za a yi dan adam ya ji dadin gudanar da rayuwarsa babu mai babu lafiya babu security inda har babu tsaro a cikin al'umma to mutane sukan iya fita masu bar garuruwansu su bar gidajensu su bar abin da Allah ya mallaka musu na dukiya su gudu don tsira da me don tsira da rayukansu shi sa za mu ga alƙur'ani cike yake da gorantawa wa a kan irin ni'imar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi musu ta lafiya da zaman lafiya suratu ƙuraishin ubangiji ta yana cewa li'ilafi ƙuraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع wanda ya ciyar da su ya kuma me amintar tsoro ya fitar da su daga halin da mutane suke ciki na insecurity domin a wannan lokacin garuruwan da kuka san suna gewaye da garin makka ana cikin hali na tashin hankali da abubuwa na insecurity ana kashe-kashe ba gaira ba dalili ana sace mutane domin a karɓi kuɗin fansa ba yau aka fara ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa ta an-nasu min hawlihim ga yadda mutane a gefen suke cikin hali na tashin hankali da barazana ga dukiyarsu da rayuwarsu amma su Allah ya sa garinsu ya zamanto haraman amina wato wani wuri mai alfarma ga kuma aminci ayat da ke cikin suratu ibrahim ubangiji mai girma ɗauka ya ce wa baraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha haragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها libasal ju'i wal والخوف bi كانوا يصنعون Allah ya ɗanɗana musu tufafi na rashin tsaro ya tayar da hankalinsu saboda haka yana daga cikin ni'ima da arzikin da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa al'umma shine ya zaunar da su lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya abu na hudu abu na biyar ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa bawa na nau'ikan arziki shine almal dukiya kuma sai yanzu ta zo ko in babu imani babu ilimi da fahimtar addini babu lafiya babu zaman lafiya ga yamin zai ji daɗin dukiya shi yasa kada ka taɓa rena kanka ya kai bawan Allah kakka taɓa ta da hankalinka kakka taɓa rena kanka domin duk abin da Allah yake rabawa na arziki babu wanda Allah bai taɓa ba arziki ba sai dai kawai wani an ba shi nau'i kaza wani an bashi nau'i kaza wani an bashi nau'i kaza idan Allah ya raba akwai wanda ya ce masa dan me la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba a tambayar Allah me yasa kai kaza ba a tambayar Allah kuma wanda zai wahala a rayuwa shine wanda idan Allah ya raba ya ce ga kalar arzikin da na ga dama an baka kace kai baka gamsu ba to ka shiga cikin tashin hankali zaka rasa nakan ko ka rasa jin daɗin nakan arzikin da Allah ya baka wanda kuma kake hange ba kalarsa Allah ya ga ya dace da kai baka je ka fi shan wahala kuma baka samu ba saboda haka dukiya ita ce nau'in arziki na biyar da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam abu na shida daga cikin nau'ika na arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam ita ce almar'atu salihah Allah ta'ala ya ba mace ya ba dan adam mace ta gari domin duk imaninka duk saninka da addini da karatunka duk lafiyarka duk zaman lafiyar da ake a garinku duk kudinka idan ba idan matarka ba ta garba ne ba to zaka ga kamar Allah ya ne a gidanka ina ba ta mun gane wannan ita kaɗai ta isa ta caja maka kwakwalwa a gan ka kayo nan wajen kana ta ɗura-ɗuran a shari'a yana wannan shirge ce an gane wannan saboda haka mace ta gari tana daga cikin nau'ika na arziki a ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa ɗan adam sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa adduniya duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya da kuke gani wani waje ne na jin daɗi ɗan kaɗan mafi alkhairin duniya shine Allah ta'ala ya baka mace ta gari abu na bakwai daga cikin nau'ikan arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam shine ɗaya na gari zurriyatu saliha Allah ta'ala ya baka zuri'a ta gari ya'ya na gari ba karamin arziki ba ne ba ba karamin babban jari bane ba ba karamin taimako bane ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa ɗan adam idan ubangiji mai girma ɗaukaka ya bashi yaya na gari waɗanda suke bin Allah suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zamanta wasu sha'air ne na addini wata alama ce da idan an gansu ake iya tuna Allah ake iya tuna Annabi sallallahu alaihi wasallama suke amfanar da al'umma suke zamantuwa masu hidima ga al'umma suke tausayin iyayensu shi sa za mu ga annabawan ubangiji mai girba ɗaukaka suna roƙon ubangiji ta mai yaya nagari annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il alaihi salatu sun irin wannan addu'ar ayar da ke cikin suratul baqara ربنا جعلنا musulmai ne مسلمين لك ومن ذريتنا ummatan muslimatan laka wa arina manasikana ayoyin da cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ya yabi mummunai ya gaya mana ɗabi'unsu da halayyarsu da siffofinsu daga cikin irin siffofinsu har da wannan masallacin wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ko ba sunan masallacin ibadur rahman ba to su ne ibadur rahman daga yan masallaci to yan masallaci yan nan masallacin daga cikin sufofinku da Allah ya faɗa kuna roƙon Allah ya baku mata nagari da 'ya'ya nagari wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna waj'alna lil muttaqina imama kaga wannan shi ma ne babban arziki ne ina fata mun gane wannan in baka gane ba in baka gane ba yau da mahaifan shek Ja'far Mahmud Adam suna da rai da kaka tambaye su ya kuke ji in kuka ga ku yana tafsiri eh? za ka ji ba za su iya kwatanta maka jin daɗi da shauƙi kuma da za ka tambaye su ka ce kai kana so a ce in zai yi ɗanka ya koma shi su kuma ɗansu ya koma ɗanka kuma wala Allah ɗan naka ya fi kowa kuɗi a duniya za su zaɓi ɗanka? kaga shi kenan shi ma wannan babban ni'ima ce da babban arziki to waɗannan abubuwan ya ‘yan uwa da ma wasu duk suna cikin arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa ɗan adam ya rage wasu daga ciki Allah ya bamu wani gefe daga ciki dole ne mu gode masa wasu kuma Allah bai ba mu ba sai mu roƙe shi cikin falalarsa alullaha min fadlihi dabar magana ta uku ta ƙarshe shi ne abubuwan da suke dawwamar da wannan arzikin su jawo su su dawwamar da su su sa a amfana da arziki a akwai abubuwa guda goma za mu lissafa za mu kirga su a yanzu waɗanda lallai suna taimakawa wajen haɓaka arziki da dawamar arziki da tabbatuwarsu a cikin rayuwar ɗan adam kuma ɗan adam ya amfana da su duniyarsa da lahirarsa abu na farko shi ne taƙwallahi azza wa jal ɗan adam ya sami taƙawa me ake nufi da taƙawa eh me ake nufi da taƙawa sauran Allah takawa ita ce tsoron Allah hmm? tsoron Allah ko kiyaye dokokin Allah hmm? takawa tsoron Allah ce ita ko kuma kiyaye dokokin Allah ne kiyaye dokokin Allah shi ta takawa mun gane wannan shi sa ya kamata ku fahimci ma'anonin islahatu shar'iyya da muka shahara da cewar shi shine tsoron Allah kaga mun ba ta fassara da ba ita take nufi ba wannan dalilin sai yake bawa wa ɗan adam kariya ya je ya taka dokar Allah in kai masa magana ce ya taƙawa hahuna mun gane wannan? sama da ya fahimci cewa takawar ita ce mai kiyaye dokokin Allah to da zarar ya taka doka Allah ya san yayi mai ya nuna wa duniya babu takawa a zuciyarsa mun gane wannan ko abu ga misali eh. bil misali ya al maqal wannan fahimtar an fi samun ta ga mata da yawa mm. sai ka ga ta fito kasiya sun ariyat mm. kai kuma ga kadan matashin ustazu su malam bahari sun fara rina ka a sunna eh eh zo ka assalamu alaikum ya baiwar Allah ba a yawo babu hijabi <laughs> eh ba a yawo babu hijabi ce to malam me ruwanka baya takawa hahuna ai tsoron Allah a zuciya yake sai mu ce muke ai takawa ba tsoron Allah take nufi ba abinda take nufi kiyaye dokokin Allah kuma yana daga cikin dokar Allah shine ki sa hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin wannan doka ce ta Allah saboda haka at-taqwa abinda take nufi shine kiyaye dokokin Allah dukkanin waɗanda suke kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka to ubangiji ta'ala zai haɓaka musu waɗannan dukkanin nau'ikan arziki da na ambata imaninsu zai ƙara haɓaka don ga ashabul kafi nan Allah ya ba mu labari saboda kiyaye dokokin Allahnsu Allah ya mai ya haɓaka imaninsu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wallazi na hatadau zadam hudan wa atahum me taqawahum duk wanda yake kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka Allah zai haɓaka iliminsa da fahimtar addininsa don Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah mun gane wannan duk wanda yake kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka ubangiji ta'ala zai inganta masa lafiyar gangar jikinsa wata rana imamu hassan al Allah ji kansa da rahma yana masallacinsa kamar haka yana tattauna da ɗalibai sai aka zo da wani tsoho ya manyanta ya tsufa a hali na kaskanci da wulaƙanci wai kuma a haka ana yawo da shi cikin rana ana shanya shi ana nema masa abin da zai kai bakinsa ana bara da shi Hassan al-Basr yace inna hadha bayya'a huquq Allah fi sigharihi fa bayya'ahu Allah inda kibarihi duk yanda ake wannan mutumin ya tozarta dokokin ubangiji mai girma daukaka lokacin da yake yaro to sai ubangiji mai girma daukaka ya tozarta shi da girma dan ya kamata a ce a yanzu ya samu rufin asiri ya kamata a ce a yanzu ya samu masu kula da shi sai Allah ya fita daga cikin sha'aninsa duk wanda yake kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka da ƙasar da take kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka zaka ga Allah yana bata ni'ima ta zaman lafiya da zama karanta wa daraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umi Allah ta kafircewa dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka me ya faru fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un duk wanda yake kiyaye dokokin Allah duk fitinar da za ta taso masa a rayuwa duk matsalar da za ta taso masa a rayuwa Allah ba zai tozarta shi ba saboda ka'idar faɗin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake kiyaye dokokin ubangiji ta'ala Allah duk matsalar da ta taso masa a rayuwa Allah zai bashi mafita a ciki kaga wannan yana me yana haɓaka arzikin ɗan adam abu na biyu daga cikin abubuwan da suke haɓaka arzikin ɗan adam shine ne a taubatuwal istighfar tuba kuma istigifari ɗan adam wata halitta ce da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce ta tsakatsaki kuma tana kamance kamanceceniya da wasu halittu guda biyu tana ce-ceniya? da wata halitta wacce take a bar alfahari a bar girmamawa a bar ɗaukakawa a wajen Allah sannan kuma tana da kamanceceniya da wata halitta wadda take koshi shi ɗan adam ɗin aka ce ya yi kama da ita yana jin cewa ya koma baya wani janibin ɗan adam ɗin yana kama da mala'iku wani janibinsa kuma yana kama da mai dabbobi dole ɗan adam tsakankanin rayuwar mala'iku da rayuwar dabba yake rayuwa ta ina yake kama da mala'iku rayuwarta take kamanceceniya da ta mala'iku ya rayuwar mala'iku take bautar Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wannan sune mala'iku shi ma dan adam sai ubangiji ta ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa hilali ya abudun anan yayi kama da su ta fuskar ne bauta ta fuskar ibada an fahimci wannan a gefe ɗaya kuma ɗan adam sai rayuwarsa ta yi kama da rayuwar dabbobi na farko dabba tana da rauni kuma Allah ya ce wa hulqal insanu da'ifa an halitta ɗan adam da ne da rauni na biyu dabba babu abin da ta sani a rayuwarta sai sha'awa ta ci ta sha a yi jima'i ce bacci duk wani abu ba wannan ba ta ga dabba ta yi sa ta aka yi ka taba ganin jaki ya dora kansa kaya ko ka taba ganin doki ya dauko mai shi in ba mai shi ne ya hawo shi ba mun gane wannan waɗannan su ne ɗabi'un dabba to shi ma ɗan adam sai Allah ya sa masa wannan ɗabi'u ɗin na linnasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ina fata mun gane wannan to zamanto ɗan adam yana kokawa ne da faɗi tashi tsakanin waɗannan ɗabi'u guda biyu kamanceceniya da mala'iku ta fuskar bautar Allah da kamanceceniya da rayuwar dabbobi ta fuskar sha'awarsa da bukatunsa idan ɗan adam ya rasa bautar Allah za ka ga da shi da dabba ba su da bambanci rayuwarsa gaba ɗaya ta dabba ce Duk dukkan adam ɗin da biyayyarsa ga ubangiji ta'ala da kiyaye dokokin allansa suka yi rauni za ka ga haɓakar janibin dabbobi a jikinsa ya fi yawa mun gane wannan shi sa za ka ga ubangiji mai girma ɗaukaka ya tashi sai ya kamanta rayuwar kafirai da rayuwar dabbobi ta fuskar sha'awarsu da ciye-ciyensu na kafaru ya'kuluna wa ya kama wa ya akuluna kama ta'kulul an'am wan naru Allah ta ce kaga su kafirai ya yatamatta'una ba abinda suke yi a duniya in ba abinda zai jiyar da su daɗi ba su biya bukatar jima'in su wannan jin daɗi ne suna ganin shaye-shaye da suke ɗirke-ɗirken kayan maye da suke wannan jin daɗi ne wa ya akulu na kamata kulul an'am in ka ga yadda suke cin abinci yadda ka san yadda dabba take cin abinci hamburin hayam haka kuma suke cin abinci duk kafiri ka kula da kyau baya da control a kwano daga safa zuwa dare ba zai iya gaya maka jadwalin abincin da yake ci ba ya ci ogodo ya ci amala ya ci ɗeba ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ya komai ma kamar yadda adam sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yake cewa almu'minu alkafiru ya'kulu ala sab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu ala mi'an wahid kafirai da kake ganin su da hanji bakwai suke cin abinci amma shi mumini yana cin abinci ne da hanji ɗaya mun gane wannan so saboda haka idan ɗan adam ya zamanto ba shi da imani to za ka ga janibin rayuwar dabbobi ta farin ya sakamai da Allah yake cewa laqad ra'ana li jahannama kasiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya kwatanta su da dabbobi amma idan janibin ibada ne da kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka ya firin jayar ɗan adam zaka ga ko da yaushe yana ƙara nisantar rayuwar dabba ne yana da control akan waɗancan jawani na rayuwar dabbobi to wannan rauni na ɗan adam da kamance kamanceceniyarsa da rayuwar dabbobi su suke afka shi zuwa ga zunubi mun gane wannan shi kuma zunubi da saban Allah babu abin da yake janyewa in ba ɗaukewar albarka da arziki a cikin al'umma ba takawa ita take haɓaka arziki zunubi da saban Allah shi yake ɗauke arziki a cikin al'umma shi sa kaga duk annabawan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko yana daga cikin abin da suke wa mutane wa'azi da shi shine su bar zunubi su tuba kuma yana daga cikin bisharar da suke wa mutane idan kun bar zunubi kun tuba shine za ku samu arziki cikin suratu hud ayar farfan farko abinda ubangiji ta yake cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba izuwa gare shi kaga wannan umarni ne daga nan sai bishara ta biyo baya yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai ba ku jin daɗi kyakkyawan jin daɗi da kwanciyar hankali wajen cin jin daɗi din domin ba wai a baka arzikin ba a'a nutsuwar kula da arzikin da jin dadin arzikin ma wani arziki ne ina fata mun gane wannan akwai wanda zaka ga an bashi kuɗi amma a firgice yake baccin kirki baya iya yi babu nutsuwa a tare da shi a tsorace yake sauro in ya fiye wucewa ta kunnensa ya gama bacci kenan balle a ce mu zuru ya koro magi akan kwanan gidansa cikin dare mun gane wannan so saboda haka Allah ya baka arzikin kuma ya kwantar maka da hankali wannan ba karamin arziki bane ba sannan yace wa uti kullu bi fadlin fadla Allah yana bawa duk wani mai falala falalarsa annabi nuhu alaihi salatu wassalam haka shi ma ya kira mutanensa izuwa ga tuba izuwa ga Allah da yawaita istighfari ya kuma yi musu bishara na abubuwa masu tarin yawa waɗanda duk wani arziki da ka sani yana ƙarƙashin wannan bishara ɗin faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wannan bisharar farko kenan yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا منها سبلا فجاجا وأنا fa استغفاري يا ne ya janyo su har dalilin kawai istighfari domin idan ka wa mutum laifi kana cikin tsoro zai haƙura ko ba zai haƙura ba zai yafe maka ko ba zai yafe maka ba in an ce je ka wajensa ɓuya kake ba ka son zuwa wajensa in kana tunanin ba mai yafiya ba ne ba amma sai Allah ya ce zo tuba kuma ba ka tabbacin shi ba irin ɗan adam ba ne shi kuka kana gaffara kana zuwa dama jiran ka ake yi kawai su ake kawo kanka ka na shi kenan an yi solving issue ɗin sannan kana tuba ƙarshen ta dama wannan laifin da kai shi ya toshe maka ƙofofin arziki da ka tuba sai Allah ya tabbulo ma ƙofofin arziki ta inda baka yi tunani ba yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina har izuwa karshe Imam Hassan al-Basri Allah ya jikansa da rahama wani yazo ya same shi ya ce akarmaka Allah ka gani nan wajen garin mu fari ake babu ruwan sama saboda haka a taimaka mana wani lazumi za mu je mu riƙe Allah ya ba mu ruwa ya ce ku je ku yi ta istighfari aka jima wani ya zo ya ce a karmakalla ba mu da lafiya ba mu da magungunan da za mu sarrafa mu samu ingantacciyar lafiya mai zami ya ce ku je ku yi ta istighfari wani ya zo ya ce a karmakalla ni matsala ta haihuwa ni da kandama ta ta shekara da shekaru ba a samu haihuwa ba kuma muna so mu ma mu ga dan dagwai dagwai a gidanmu yace ku je ku yi ta istighfari albai suka ce ah, malam to ya haka kamar likita ne yana zaune yana bada magani wani yazo yace masa ciwon kai yace je kaka shafa nadol wani yace ciwon baya yace je kaka shafa nadol wani yace ciwon koda yace je kaka shafa nadol sai a ce haba da tafanadol ya haka shi ma sai ya ci masa ya haka mabambantan cututtuka amma magani guda ɗa ya ce to ai haka Allah ya ɗaya sa ƙur'ani faƙultu stagfiru rabbukum huka na gaffara yursil sama alaikum Midirara masu fari ba sun samu fita ba wa yamdidukum bi amwalin waɗanda talauci ya same su ba sun samu mafita ba wa banina mai neman haihuwa ba ya samu mafita ba wa yaji allakum jannatin wa yaji allakum anhara ba manya manyan lambuna ake noma kayayyakin marmari vitamins da suke ake samar da magunguna da su ba su bu samu fita ba A awai wata istighfari Wala ko matsala gare ka ko bukata ce ta taso maka ba ka da bukatar sai ka je fidin bara a freedom radio dalibi kaza zai shiga legal kuɗi bai kai ba ana neman sadaka dalibi kaza a tashi cikin dare kai ta istighfari ba wani talauci da zai tamfare ka a rayuwa ka ɗaura ka yaƙinsa da wisdom na istighfari ba ce sai ka galaba a kansa amma matsalar mu surutu da hira da musumbal an yi sallah a filin kwallon kwatar <laughs> zaben 2023 yana tafe wannan shi yake lalata mana ayyukan mu yake cinye mana arzikin amma ka rage surutu ka zamanto mai yawan ambatan Allah ka zamanto mai yawaita istighfari kaga yanda abubuwa za su ringa warwarewa a hankula a hankula a hankula ah, abu na uku daga cikin abubuwan da suke haɓaka arziki a cikin rayuwar ɗan adam shi ne birrul walidaini wa filatil arham biyayya ga iyaye da kuma sadar da mai zumunci annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin abu huraira wanda imamul bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da shi sai na abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul da na na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha lahu fi fi asrihi falyasir rahimahu duk wanda yake so Allah ya yalwata masa arziki duk kuma wanda yake so Allah ya bashi tsawon rai ba zai mutu da wuri ba to falyasir rahimahu abubuwa goma na ce na ambaci uku ka bani minti biyar falyasil rahimahu yayi me ya sadar da zumuncinsa abu na hudu tunda an bani lokaci zan ambace sa a gurguje al-infaqu fi sabilillah ciyarwa dan daukaka Allah wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim Allah ta'ala ce duk abin da za ku ciyar na dukiyarku Allah ya san shi a wata ayar ce qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar da dukiyarku komai kankantar sa Allah zai ringa rubanya muku ashe ciyarwa ba ta kawo asara abin da take kawo haɓaka arziki manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullun Allah yana aiko mala'iku guda biyu suna addu'a da yana Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah din mai ciyar da dukiyarsa Allah kai tarbanya mai dukiyarsa yana Allahumma a'ti munfiqan talafan ya Allah din marowaci stranja mai hannun jarirai wanda baya bayarwa ya Allah ka sa mu duki ka sa mu dukiyarsa talauci saboda ka ciyarwa tana haɓaka arziki abu na biyar daga cikin abubuwan da suke haɓaka arziki shine al-ihsanu ila ka ringa kyautatawa raunana da na ƙasa da kai manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ringa tausayawa na ƙasa da ku wanda yake sama da ku ubangiji mai girma dauka sai ya tausaya muku inna allaha ta'ala fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi Allah zai ci gaba da taimakon bawa ne mutukar bawa zai ringa taimakon na ƙasa da shi shi yasa akwai musibu da dama da hau-hau na rayuwa iri-iri da za su iya taso wa ɗan adam Allah ya kaɗe masa su bai sani ba saboda mai fitar da wani ɗan adam da ya daga cikin matsala Lallai ka ringa duba suwa ne ne raunana waɗanda suke cikin matsala ta ƙaƙanika yi a rayuwa ka taimaka musu ka fitar da su wallahi kana zaune sai gagarumin al'amari ya taso maka kai ma ubangiji mai girma ɗaukaka ya taimaka maka ya fitar da kai abu na shida shine istihbarul qalbi fil ibadat kun ga ibada nan da muke yi da magani ce a konar yaro kawai mutum zai zo ya bubbuga sallah ya tafiyarsa bai san cewa a cikin ibadar a anan arzikinsa yake ba kuma da yawa daga cikinmu muna zuwa mai sallah babu manufa yanzu na ce maka me yasa kake sallah kawai za ka ce wajibi ce dole ce bayan da zan yi ta zo na yi ta in ban yi ta ba za a ce na bar musulunci ba ita ce kadai manufar sallah ba a'a duk lokacin da za ka bauta wa Allah ka halartu wa zuciyarka wani abu da kake fata a wajen ubangijinka mai girma ɗaukaka a daidai lokacin da kake sallar kana gana da ubangijinka ne lokacin da kake azumi kana gana da ubangijinka ne lokacin da kake karantarwa kana gana da ubangijinka ne lokacin da kake karanta alkur'ani kana gana da ubangijinka ne to a daidai lokacin ka ringa haraltowa zuciyarka bukatunka da matsalolinka to wannan wata gaba ce ne girman gaske da ubangiji ta laike wa wayar bawa amma ka zo ka yi sallah bug bug bug hankalinka yana can wani waje wani ma kana ganin sallarsa da gaggawar sallar din da rashin nutsuwar sallar kai ka san wannan bai ma san sallar ba ma balle zuciyar ta samu nutsuwa har ya samu shauƙin kusantar Allah balle ya halatta da bukatarsa sallah yar minti uku tsayuwa sakan talatin ruku'i sakan biyar sujjada sakan biyar to me kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan za ku bauta wa Allah ku ringa halarto wa zuciyarku wadata neman wadata a wajen Allah sai Allah ya wadata ku ubangiji mai girma ɗauka sai ya wadata ku saboda haka ka sani cewa lokacin da kake ibada kowace iri wani lokaci ne mai kyau da za ka ringa halartowa zuciyarka shauƙi da kwaɗayin abin da kake fata ubangiji ta'ala ya baka sai Allah ta'ala ya baka abu na bakwai shine shukrullahi ala ni'amil ala ni'amil mawjuda godewa ubangiji mai girma ɗaukaka akan ni'imomin da ya maka a nan matsalar take anan matsalar take yanzu da yawa daga cikin mutane ka ce kai godiya sai ce to me aka yi mu bakin da ya buɗi baki ya ce me aka yi maka shi ma ni'ima ce ko baka taba ganin bebe mara magana ba idan da ka fito kana yawo da shi akan hanya ni'ima ce ko baka taba ganin makawo ba hmm? abu na farko kenan abu na biyu ya ake godewa Allah Allah ta'ala ana gode masa ne ta me ta fuskoki guda uku godiyar zuciya shine na farko jin cewar duk wata ni'ima da ubangiji ta'ala ya maka ba hannun wani a ciki Allah ne fama bikum min ni'matin famin Allah duk ni'imar da za ta zo muku daga wajen wa take daga wajen Allah take abu na biyu godiyar harshe yawan faɗin alhamdulillah mai waƙa yana cewa ko a bakin kura ne Allah na nan dole ka gode wa Allah shi sa za mu ga sallallahu alaihi wa wa sallama a kowane irin yanayinsa yana gode wa Allah da bakinsa in manzala yana cikin walwala da farin ciki da jin daɗi da samu da wadata sai ce alhamdulillahi labi bi ta tatimmu salihat in ana cikin yanayi na rayuwa da matsi da damuwa me yake yi alhamdulillahi ala kulli hal saboda Allah ya cancanta ka gode masa a kowane irin yanayi walahu alhamdu fil ula wal akhirah farko da karshe dole ka gode wa Allah cikin samu da rashi dole ka gode wa Allah abu na uku akwai godiya ta aiki akwai godiya ta aiki shi sa za mu ga a wannan ayar ubangiji ta laibe ce la'in hamidtum ba sai ce la'in shakartum saboda ita ashukur a ammu min alhamd kalmar ashukur ta fi faɗin ma'ana fiye da kalmar alhamdu mun gane wannan domin alhamdu godiya ce ta baki faɗi da baki amma ashukur godiyar zuciya da godiyar baki da kuma godiyar mai aiki da Allah ya yi maka din ni'imar da ya maka me kake aikatawa da yake nuna ka gode wa Allah ni'imarsa mun faɗi nau'ikan arziki kuma ba wanda ya isa a masallacin nan ya daga hannu ya ce Allah bai bashi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu daga cikin waɗannan arzikin da muka ambata ba ko ba haka ba to me kake yi extra akan wajibobi da ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka yake nuna ka gode wa Allah akan wannan ni'ima din mu dauki ni'imar lafiya Allah ya baka ni'imar lafiya to me kake wani abu ka ware da lafiyar ka extra kana yi wa Allah kai da shi wanda yake nuna ka gode wa Allah cikin ni'imar lafiyar nan da ya baka sallar dare a matsayinka na lafiyayye ta awa ɗaya za ta gagare ka ne ko ta minti talatin me yasa baka tashi cikin dare ka gode wa Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki sallar dar a matsayin wata hanya ta gode wa Allah cikin ni'imar da ya masa domin na na Aisha ta ga saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa dare da ibada kafafuwansa kumbura suke yi ta ce ya ma'aikin Allah a ringa ɗan sassautawa kai tun da kai ka ga ka tsallake Allah ya gafarta maka ma kaddamta min zambika wa ma akharta dama baka taɓa yi ba Allah ya gafarta maka to ka dan ringa kwanta kana huta man da la ringa dan sararawa rai mana yace afala akuna abdan shakura saba Aisha ba kya so in to bawa mai godewa Allah a shikinan idan Allah ya maka ni'ima ya dora maka wani nauyi ne ya ga wace hanya zaka bi kai ne ka gode masa da Allah ya baka lafiya kana zumunci kana ziyartar dan uwa kana zuwa neman ilimi da lafiyarka Allah ya baka kwakwalwa ya kake gode wa ubangiji ta'ala da ita akwai wanda yake raba dare wajen hira wani a club wani a gidan rawa wani a wajen casu wani a wajen karta ya gode wa Allah ni'imar da ya masa to kai duk da baka wannan sai kuma gaba ɗaya ka kashe daren wajen bacci jifatun fillai da kai da mushe ba ku da bambanci mushe in ya kwanta yana motsawa kai ma ka kwanta baka motsa ba to ya kamata ka yi ƙoƙari ka samar ma kanka wata wata mahaɗa tsakaninka da ubangijinka mai girma ɗaukaka da za ka ringa masa godiya akan ni'imar da maka idan kana masa wannan godiya ɗin lallai ubangiji ta'ala zai ƙara maka al-sa'id ibn al-musayyab sayyidu tabi'in wata rana ɗansa ya zo ya same shi ce baba in so nake mu tattauna ya ce to yaro ne ya faru ya ce wallahi na na fuskance ka yanda baka fashin sallar wajibi a yini haka fa baka fashin sallar dare ce to kuma na ga shekaru sun ɗan fara tsufa da tijo ya ce to na zo da ɗan shawara da Allah da ɗan samu ana bacci saboda ka san akwai sleeping sickness akwai cututtuka da rashin bacci suke janyowa ana ka ringa huta shi yana ganin kauna ya zo da baban ɗan kalle ya girgiza kai ya ce masa ba ka da hankali ya ce kaga kiyamun lailin nan da nake ya ce to duk tsawon sujjadar da nake roƙon Allah nake shirya man kai ashe shi ake wa gata shi ake gina wa rayuwar bai sani ba da Allah ya baka ƴaƴa ko waɗanda suna nan suna neman ƴaƴa ba su samu ba wace hanya kake bi wajen godewa Allah akan waɗannan ƴaƴan da neman musu albarka da yi musu addu'a Allah ya tsare su daga wannan fitinar zamani din wace hanya kake bi yanzu uba nawa ne ka sani yana tashi yana kiyamun laili kawai saboda yau ya fara samun ɗa yake ta kiyamun laili Allah ya masa ɗan uwa nawa ce take wannan ki tambayi kanki me yasa kullum kike yawo police station wajen belin ɗanki ka tambayi kanka me yasa ɗanka ya lalace ke shaye-shaye da Allah ya baka shi me kai wa Allah na godiya akan wannan ni'ima ɗin kawai ka saki ni'imar ta zaman tausaka ka ta zo ta fi ka saboda haka la'in shakartum kun idan har kun gode Allah ta ce lallai zan kara muku abu na tara na kusa da ƙarshe shine mutaba'atul hajji wal umra Allah dan Abbas Allah ya ƙara masa yana cewa ku ringa ku masu hali kenan ko da wanda Allah ya ba iko ku ringa yawan maimaita zuwa aikin haji da kuma yawan zuwa umara fa innahu yajlibu rizq yawan aikin haji da umara yana janyo arziki waɗancan abubuwa da muka lissafa na arziki yana janyo su ku ringa yawaita yi wannan yana janyo muku arziki domin a cikin aikin haji da umara ai akwai kafarar zunubai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man hajja walam yarfus walam yafsuq raja aka yaumi waladatu ummu duk wanda ya aikin hajji bai fasikanci ba bai yi kwarkwasa ba to zai dawo an yace masa zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta shafe shi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi shi yasa a farko muka faɗi istighfari yana daga cikin anwa'u ajalabur rizq abu na ƙarshe na goma shine al-akhdhu bil asbab ruqo da sababi eh, in duba in ga wani arziki a cikin arzikan da muka lissafa ubangiji ta halaye mun to sai in yi ruko da sababin da zai inganta wannan arzikin Allah ya bani arziki na imani in tsaya in karanci wani sabubba ne suke haɓaka arzikin imani wani sabubba ne suke rushe imani in guji masu rushewa ɗin in rike waɗanda za su haɓaka min imani ilimi da Allah ta'ala ya bani da fahimtar addini wani sabubba ne suke haɓaka shi wani sabubba ne suke lalata shi da abubuwan da zai lalata min wannan in kauce masa da abubuwan da zai haɓaka min wannan in yi mai kiyaye shi lafiya da Allah ya bani wani sabubba ne suke inganta lafiyar ɗan adam me yake rushe lafiyar ɗan adam in kula zaman lafiya da Allah ya bamu a garinmu wani sabubba ne suke inganta tsaro da inganta zaman lafiya al'umma mu rike su wani sabubba ne da in an yi riko da su hissan wani ma'anan suke lalata zaman lafiyar al'umma mu kauce musu kuɗi da Allah ya bani wani sabubba ne suke haɓaka kuɗi yanzu sai Allah ya baka miliyan dubu sai ka koma gida ka zauna kawai ci kake yi haɓaka za su yi ko rushewa rushewa za su yi. wani sabubba ne suke haɓaka kuɗi fita nema sai in dage da nema kula da lokutan da Allah yake sa albarka a cikin nema yana daga cikin lokutan da Allah yake sa albarka a cikin nema shine sammako lokacin nema din Allahumma barik li ummati fi bukuriha sabanin yan kasuwa mutum ya ga ya dan fara samun miliyan 1 miliyan 2 to ya canja lokacin zuwa kasuwa da karfe bakwai na safe yake fita kasuwa amma da ya ga 1 miliyan 1 miliyan 2 ta fara zama a cikin jarinsa ya fara daina ɗinka irin yadin nan shirin maraya <laughs> ya koma ɗinka mai ɗan kyalle-kyalle ɗin sai kaga ya koma sai tara yake fitowa da miliyan ɗinsa ta kai goma to sai sha ɗaya za ka ga yarin ga zuwa kasuwa da miliyan ɗinsa ta kai hamsin kuma sai ƙarfe biyu za ka ganshi ya roƙo ɗan faro ya kalo hula a gaba ya shigo kasuwa ana ya alhaji alhajin allah yana ya kwa in an zo neman sai na ainihin ka san bana fitowa sai biyu to me kai bayan albarkar tana cikin sammakon in kai dan kasuwa ne yi kokari ka ringa zuwa kasuwa bayan sallar juma'a shi ma wata hanya ce da suke haɓaka arziki kai za ku biyar salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fita kasuwa neman kuɗi bayan sallar juma'a da nassin alqur'ani Allah ya ce na haɓaka arziki daga cikin arziki din almar'atu salihah mun ambata idan Allah ya baka mace ta gari ya zaka haɓaka kirkinta da imaninta ta ci gaba da zama nagari ka so ta ka tausaya mata ka tsaunace ta ka lallaba ta ka mutunta ta ka girmama ta ka ja ta a jiki kai mata duk abin da zai faranta mata rai amma sai Allah ya baka mace nagari kullum baka nuna mata kauna wai kai ka daura fuska ka arena ka to wani raini kuma kake nufi ya baka wa karbaka Allah halin da kake zuwan mata take karbaka mu in ka zo mana nan wajen sai dai turu to wani raini ya rage kuma ka ringa kuntata mata tun tana haƙuri har ita ma ta bijire ta zaman to ta da haƙuri ka ringa zaginta tun tana shanyewa har ita ma ta zo tana ramawa yanzu ta tashi daga mace ta gari saboda ka duk abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka na arziki ka yi ƙoƙari ka tambayi kanka ko ka tambayi malamai ina da ni'ima kaza Allah ya bani ni'ima kaza ina gode wa Allah akan wannan ni'imar amma akan makallahu ina so a yi min dirasa ilmiya me zai haɓaka wannan ni'imar tawa menene abubuwan da idan na yi sakaci da su wannan ni'imar za ta gushe za ta rushe wannan shine abu na goma tilka asharatun kamila wa bi hadha alqadri kifaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ilimi da sai ka tarar da cewa gwalagwalan abubuwa sun fita amma kuma sun tafi a iska saboda yanzu za ka ji kamar ka riƙe amma fa a haƙiƙa ba komai ka riƙe ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yanzu wayannan abin da aka ambata sababban arziki guda goma sababban da suke sa shi kuma arzikin idan ya zo ya tabbata guda goma yanzu inda malam zai sa 'yan miliyan ɗaya a nan ko a ƙasa eh ko da a sa miliyan ɗari ya ce to wanda zai faɗi wannan abin guda ashirin daidai ba tare da yayi kuskure ba ba da yawa ba za ku ci wannan ba ne mutum ɗaya na gani ma a gabana yana yin zuci. to shi ilimi idan ka zo kana saurararsa kada ka dinga saurararsa kawai a kunne haka zai zama kamar irin shiri da kake ji a gidan rediyo ka zo da abu na rubutu ka samu littafi wanda za ka dinga yanzu duk inda ake magana na ilimi ka wannan tsinta. bayan kwana ɗaya kwana biyu wa'annan abubuwan da aka faɗa guda goma sai ka dinga yin lissafin cewa yanzu abu cikin abubuwan nan guda goma da aka ce su suke tabbar suke wato sababban arziki kai yanzu guda nawa ka samu nasarar cin musu kana yin bita kana yin review Allah zai kai ka lokacin da za ka ga wa'annan abubuwa guda goma wallahi ka cika su to amma idan ka manta ta ina zaka cika wannan kaga kuskure ne lalle sai an gyara shi sannan malam yayi bayani mai yawa sosai da sosai wa'inda muke buƙatar wa'inda aka yi rikodin mu ji su kuma mu yada su domin a wannan lokacin ana buƙatar a san su kasancewar malam ya nuna mana cewa ni'ima ta kuɗi wannan tana ga cikin ni'imomi na baya-baya da Allah yake wa ɗan adam akwai ni'imomi waɗanda suke kuɗi wane shi ya yi kaɗan ya siye su Balma in ana maganar su wayannan ni'imar to kuɗi baya baya taɓa yin lissafi misali guda ɗaya da zan fito da ƙara fito da maganar mala akan wannan gaɓar shi ne akwai wani ɗan bincike da taɓa karanta a cikin wani website ala ilmu yu'akkidu din sunan abin nasu game da ido wannan suka yi bincike ya gano yau wannan idanka idan kyamarori za a yi maka na zamani waɗanda suke HD za su yi abin da idan ɗan adam yake yi to sai an yi kyamarorin da nauyinsu ya kai wato nauyin buhun siminti guda biyu nauyin siminti biyu kyamarori da za su iya yin kawai abin da nan idanuwan naka guda biyu suke maka yau in za a yi maka kyamarorin da za su yi ma kwaci to nauyin su ta kai nauyin buhun suminti guda biyu wannan ni'ima ina za ka kai ta wannan fa in akwai kyamarar kenan babu ita hasashe ne to yanzu kaddara ka rasa idanu wannan nauyin buhun suminti biyu ina za ka kai shi <laughs> eh, ka rasa idanun ka je ka so su ina za ka kai buhun suminti biyu so kaga kenan ashe muna cikin ni'imomi manya-manya wanda ya kamata a ce mu mu gode wa Allah a kansu sannan akwai gyaran fahimta wanda na karu sosai cikin abin da malam ya faɗa gyaran fahimta akan wannan kalma ta takawa wacce wannan magana ce wacce malam ya faɗa ta da matsaloli masu yawa zaka ji abin da kada amma kuma fa'idarsa tana da me wallahi tana da girma mutum kidi da muzu yana saba wa Allah ko tana saba wa Allah sai a ce wani ka gyara ko wani ba daidai kake ba ko wani ka ji tsoron Allah kamar yadda aka gyara mana yanzu sai ka ji mutum ya bugi kizi ya ce attaqwa wato nassi yake baka ina fatan mun gane cewa akan su fa suna cikin masu takawa wannan idan ku ne ba ku gani ina fatan mun gane sai kuma da yake karamin ustazi ne baka rina ba sosai ina fatan an gane da sai ka ji eh kuma fa haka ne wannan fa hadisi ne ta kawa hauna da yadda aka yi babu wannan ina fatan mun gani to amma inda ka fahimci cewa idan aka ce ta kawa ana nufin kiyaye dokokin Allah to da da kai da shi sai ku gane cewa gaba ɗaya fassarar ba haka take ba kuma hadisin ma ba goyon bayan ku yake ba kuma ba ma da ku ake ba ina fatan mun gani to saboda haka wannan gyaran fahimtar mu yi kokari mu gyara ta kuma wannan yana cikin albarkar zama da malamai saboda za ka je ka ta ɗaukar kalmomi kare musu fasarar gatari yana fatan mu da fasarorin da ba su ne ba wanda wannan sai ya dagula ya cakuta al'amari na ilimi a rasa gane ina hadisin ya dusa kun je san abin da ya faru ko yana fatan mun gane to amma idan ka zauna gaban masu ilimi suke ma bayanin aya suke ma bayanin hadisi ba za ka samu kanka a cikin wannan rukani ba sannan komai da kuka gani yana da sababi malam Allah ya kawo shi wannan masallaci namu kuma da yawon ku da ni da na ɗauka mutum masallaci baki ɗaya muna gayyatar malam zama na gaba insha Allah rabi saboda haka wannan ilimi da aka bamu to farawa ne ina fatan mun gani ba din kannewa malam kutse cikin jadawalinsa ba da sai ce mala a ba mu sati mai zuwa to ne eh, mun isar da sako ko na isar na isar to malam ya ji so da haka zami ta bibiya mu yan kwamiti insha Allah rabbi malam zai kara dawowa da wani maudu'i na daban da wani tasiri na daban domin ya shayar da mu Allah ya saka malam alkhairi Allah mai da shi gida lafiya sannan akwai tambayoyi da aka turo sai guda shida wanda wani yana nufin karatun malam ya shiga ana fatan mu gani to to to shikenan malam ya faɗi uzuri so dan haka insha Allah rabbi sai mu tsaya ana a ƙarshe muna yi wa yan kwamitin masallaci godiya Allah ya saka musu alkhairi wanda suke kai kawo wajen gudanar da wannan masallaci da kuma tsara komai cikin al'amura farawa da shugaba kuma darakta inspector abubakar abdullahi sokoto Allah ya ja kwana Allah ya ƙara masa albarka malam ya ce a gaishe ka so muna yi masa godiya bisa jagorancinsa duk wa'annan al'amura suke gudana sannan akwai ainihin watan treasurer namu na masallaci Alhaji Salisu Yusuf Yaro wanda shi ma yana tare da mu Allah ya saka da alkhairi akwai kwamitin masallaci jigajigai giga su ne ina ganin su abubakar sani kasim su mala abubakar hamza abubakar muhammad nur asafi da kuma da girma admin ina fata mun gane ya ce na hango shi can ibrahim kuma darakta malam lajin su malam mubarak da yan sautin haƙi ko yan sautin habab ne ga shi nan abu unaisa allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma da kuka halarta kuka amsa kira allah ya saka muku da alkhairi allah ya sa wannan ilimi kai ya tsaya iyakun nan mu ya shiga har cikin zuciyar mu kuma mai aiki da shi daga mu Allah mai da malam gida lafiya Allah ya saka masa da alkhairi aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ashe fa ba wa qumu ila salatikum bane <laughs> wa assalamu alaikum wa rahmatullah